watan dan nan tun da safwan ya sa ƙafa ya yi tafiya ya bar gidan nan sai yau nake ganin ka yau da ka ji labarin zai dawo a wallahi ja ba ka bane abubuwa ne suka ɗan yawa yau ne da zai dawo ne aikin ba su yi yawa ba salamu alaikum wa alaikum salam maza Amma ka shigo kenan. Wallahi kai ka gani daga canza? A ta tell you love is more. Shaking the ball. Shaking the ball. A jamu mun tuno daga yawan kan ne. Amma yaran nan ba ku da dama wallahi. Ina wani ajiya. Lafiya kalau ɗana ya hanya. Lafiya lau Ina fatan abu aikin da aka je an dace alhamdulillah an samu duk abin da ake so kai kale ɗauki jakan nan ka shiga masa da shi ciki maza akwai ne tesi na gaba safuwan kan maganan nan ne safuwan wallahi tun da kai tafi ka bar gidan nan babu abin da muke tattaunawa da babanka sai batun sai kan maganan nan kana da aikinka kana da abin da ya kamata a ce kayi aure safwan amma yau shekara biyu muna abu ɗaya shin ko ba ka ga jikokina ne insha Allah hajiya za maganar kenan Shin wai Safwan kana ma da budurwa? Hajiya. Hajiya za a yi in Allah Amin babana, don Allah ka yi ƙoƙarin yin hakan kaji, don babanka ya fara fasata. Bari in shiga daga ciki. To babana. Shi dai yaro a ce baya son maganan aure. ayyansu an daina tara waɗannan shekarun kafin a yi aure tun da Allah ya hore maka sai ka nemi abokiyar zama ah, wai haniyar me nake ji a gidan ne wallahi babana ne ya dawo ok har ya riga ya iso yanzu ne ya shiga ciki kin dai mai magana nan da na ce ki mai ko mai gida na bar shi ne ɗan huta to yayi da dan dibon mu ruwa da Allah da kuma ruwa insha wai kawai da ka tashi malam abba mutum ya tashi kawai kana dan jin zazzabi eh. ah, wuya na fa kawai ke ciwo kwana biyun nan shikenan da mutum ya zo gaishe ni wai ka kira NCDC wai corona ni na san wani corona ai da ma a daidai wannan lokaci in dai har mura ta kama ka eh. to wallahi ka keɓa kanka <laughs> a wannan halin da mutum yake ciki ka san rayuwar da ke faruwa kenan a wannan zamanin eh. daga an ga ba daman dan mura ka eh alaikum salam ah. Daddy Lafiya lau. Lafiya lau. Na gajiya. An dawo? To yanzu sai ki je ki ci abinci sai kuma shirya tafi Islamiya. Allah. Allah ya miki albarka. Sai an jima. Yau sai an jima. Allah ya miki albarka. wallahi nake gaya maka wato alhaji jamilu wai wannan fati ce ta girma ka <laughs> ai fatima ce satin ta biyu kenan yanzu daga makaratu to amma kai ai alhaji jamilu ya kamata yaran nan a aurar da su fala <laughs> ba wannan yarinyar da kake gani da ka mata maganan aure wallahi kawai siranta ya ɓaci to ya gwara gwara ma yayarta ita har ta fitar da wani yaro wani balyamin wani yaron kirki yanzu har an tsaye da magana amma wannan kana kawo magana kawai sai ga ta bata to alhaji jamilu me zai hana hada sa aure da wannan yaro na wajena safwan safwan yaron ka eh alhamdulillah ai daka cilin waje cilin wannan yara naka ne duk abin da na haifa ai naka ne malam abba na baka izini ka yanke duk hukuncin da ya dace to in dai haka ne nan da sati biyu sai a daura musu aure sati biyu sati biyu wallahi yayi malam abba yanzu ina tashi nan zan shiga gida in sanar da su magana ya kare kai ko yanzu na mutu ko bayan raina a daura auren nan na riga na mallaka muku wannan yarinya ta kai nagode nagode sosai insha Allah yau ai nike da godiya malam Assalamu alaikum. Da Allah sino mai da Allah wata yarinya ce na dan biyo daga nan wajen da Allah wata ya ko haka da je hijabi ba ta da kaya ka ba ta ciki. Ina tunanin in dai ba ido na bane. Yarinya na ina tunanin ka ba gidan ta shiga. Da Allah bros ku zaka dan duba mai tani da Allah. Okay, ina zuwa. Da Allah dan tuba eh, mai. Jira ni ina zuwa. Safwan. Kana ji na ko? Gobe ka je gidan Alhaji Jamilu ka duba Fatima ranar Asabar ɗaurin aurenka. Aure? baba Ka ji me na faɗi maka. Wannan umarni nake baka. ba shawara ba sannan kuma ni na haife ka ba kai ka haife ni ba ranar asabar ɗaurin aurenka hajiya zan baki kuɗi sai a sai da abubuwan da ake dole Hanyi min ban so shi ba iyayena darajar kuce na mara Safwan ne lafiya maza ban gane ba ka zo ka sa kanka stiyari kana ta tunani me ke faruwa ne ka ka gaya min me ke ka. ba ba za ka gane ba ne wai alhaji ne da hajiya suke so su yi min auren dole auren dole wallahi yana damuna wallahi wallahi kuma idan ka ga yarinyar in zan kwatanta ma wannan yarinyar kawai zan ce ma dodo ce kawai wai ya ne ya ina gaya ma damuwa ta kana min dariya wannan abu ne wanda ya kamata ka tausaya min aure fa yaushe na samu aiki yaushe ni kamar ni a ce za min aure daga samun aiki sai aure to kai kaji kaga yarinyar ne hmm. naji komai za a yi matar ba zan so ta ba small bro ah isa kai small bro kuma eh mana ai na zama big bro yanzu kana goran sai sati daya goma sha biyu dai sha biyu kuma <laughs> eh haka <laughs> isa alhamdulillah Allah. kwana da Assalamu a gidan? Sannan sai ba dawo? Eh wallahi. Yadda ka gane sai ba, haka Fatima take. Yadda ka san tsaga kara, kamanninsa ɗaya komai da komai ba bambanci. Yadda ka san biyu fa? <laughs> Tsayi.

ta dakata don Allah kiwa Allah kada ki taba nuna min wannan mummunan fuskar taki dan girman Allah tunda ya zama dole sai sun haɗa wannan abun na roƙe ki ko bayan auren nan kada ki taba nuna min wannan fuskar taki ba na son ganin ta kin ji ko ki ci gaba da yawo da ki a cikin gidanki amma ba na son ganin ki dan Allah kin dai jigo sirrin kyau rike na ka sirrin kyau ai ya mujin dodo kai gara ne wallahi ba gani sirrin kyau ki in kana da sirrin kyau rabu shi yayi maka shi babatun kayo alwashi safon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 kesa eh sai na kashe ki kin ji abin da na ce <laughs> kai haƙuri insha Allah ba za ka gani ba Wuri Safon, ina sa in je gida yau. Ki je mana, ina ruwana? Oh, wai kin zata killace ki nake anan? Kinga, ki je duk inda za ki je yawon duniyan ki ne ki ta tafiya ina ruwana da ke? ba ruwana ki je duk inda zaki je da Allah kinga daga yau duk inda zaki je ki je ki ƙara tambaya na me ya shafe ni da ke cut this one ki je da Allah ki bai wara Allah ki rinka addu'a a sallah wai mama Wale mama suna ciki. Sa amarya. <laughs> Amarya ba ko da kin kashe dan masu gida. Ke kin ganda kika <laughs> Yanzu dai ba wannan ba. <clears throat> Ya maganan Wallahi yana nan. Yana nan kaɗai. <laughs> Wallahi ke kan wata baki da dama an baki labarin. Assalamu Ah, har Yau a garin. Ko dai kowa da baki ne ma kun dai zo tare. Elmina fushi kike yi da ni? Fushi na nawa kuma anti wata na ɗaya da sati ɗaya amma ba zuwa ko kira babu haba haba. To ki ya haƙuri. Kina so in na? Ki ya haƙuri. A'a ba sai kin kai ga. Ki ya haƙuri. Kin ji ko? A'a sai kin bada an baki. Wai ku dai in tsaya ni dan Allah ya tambaye ku. Wai me tsakanin ku ne? Mhm. Ku ji ko wani abubuwa da kuke yi sai ka ce wasu ƙawaye. Ai ni gaba ɗaya ku kawai na ɗauki. Ko su kuke ɗauki girman isa ne in fara Ɗan kaina. In fara jin kaina on top. To ba baki sani ba ma. Mm-hmm. Saboda na san zan ba. da kike yi? To na ga kin ɗauko jaka. Na biya na so miki tuwon <laughs> Turo turo turo turo. Eh? Mm, su me yaya. Ah. To kuma fa. <laughs> kishi take yi da ni to amma ki saba ki kin ne saba ki saki share mai ban sha ba ko ai ha ba dai to ban ma ci ba amma ina tunanin na manta shi me kika manta ban manta a a ke dai dai duba dai gaskiya to ni ne na san na duba ko shi ma kika ba an karbo shi ne kin gani sai kika jijja mana rai har muna wannan da ida ni na amma yanzu abin da sai dole na koma zan raka ki eh To amma dai kwa bari mama ta dai bari in ta zo sai a za mu je mu dawo ne tashi tashi anti tashi sai mu oh, dawo. Oh mi Allah santa an zama kawai hmm. Dakata. Nan ne wurin. Nan. Eh. Sai dai baki je ki dawo. Sama? A'a ah, ah, wallahi ba zan iya haura haba anti. Ah, Ice cream din ne ba ya so ko me? Je dai ki dauko shi amma gaskiya ba san. To jira ni nisa na biyu. Ina lillahi